18 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1435 daidai da 17 ga watan Mayu shekara ta 2014 wannan shine kaset na 13 daga cikin jerin jer kasusuwan karishan karatun fiqhus sira wallafan malam al-usad al doktor ainihin wato zai ibn Abdulkarim karim zai Allah madauki sarki ya saka mishi alkhairi dan jama'a masu ba basu manta ba a karatun da muka yi na karke muna ta ainihin wato tattauna babi ne na al-mabhath Sani daga cikin fiqh sira min fathi makkata ila al-wafat mabhasi na biyu a cikin wannan bangare na sira annabi sallallahu alaihi wasallama daga fatuhu makka zuwa rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda wannan mabhasi malam ya keɓance shi ne dan yin bayani akan fiqhu sira fi gadwati hunain wa hisar taif bayani akan fiqhun da ke cikin sira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga kan yakin hunain wato yakin hunain da kuma hisab tsare fa'ifa mun ji yadda abun ya faro tarihin shi wannan yaki a takaice tun daga kan wato labarin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu cewa mutanen ainihin Hawazin da Faqif sun yi dandazo suna niyyar kawo mishi farmaki bayan fatuhu Makka dan haka kai tsaye daga Makka din ma'aikin Allah ya da aminci Allah su tabbata a gare shi ya wuce ya bi su can inda suke a cikin runduna wacce ke ainihin wato sama da mutum dubu goma daga cikin muhajirai da ansarawa da kuma waɗanda suke a tulaka sababbin musulunta bayan fatuhu makka mun ji kuma yadda ainihin wato wannan kwamanda na waɗannan kafirai wato shine Malik ibn Auf an-Nasri radiyallahu anhu lokacin yana kafiri bai musulunta ba shine kwamanda na waɗannan hawazinawa da sakifawa wanda an ba shi shawara cewa inda ya zuba su a matsayin wato sansaninsu na yaki to wajen ba shi da alfanu ga dabarar yaki wannan shawara yaki jinta har yayi barazanar cewa in ba yadda da shawarar shi ba ba zai yadda ba shi ma sai dai ya kashe kanshi ma'ana ta cewa da yake taho da 'ya'yansu da matansu da dukiyoyinsu shine abin da aka ba shi shawara cewa lalle bai dace ba za mu tashi shafi na ɗari shida da uku inda malam yake cewa walamma balaga wa balaga adadu man ma Malik ibn Auf 20000 adadin mutanen da suke tare da Malik ibn Auf ya kai mutum 20000 kamar yadda Waqidi ya ainihin ruwaito a cikin magazi din shi mujalladi na uku shafi na 893 da Ibn Hajar ya ambaci wannan labari a Fathul Bari mujalladi na 8 shafi na 29 وتجمعوا لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم waɗannan tarin sojoji sama da dubu ashirin gaba ɗayansu sun tare ne don su yaƙi ma'aikin Allah ya da aminci Allah su tabbata a gare shi warataba malikun uyunahu maliku ibnu aufin ya sanya ƴan leƙen asiri a wurare da dama fa suka tahu suka bashi labari wa qad tafarraqat awsaluhum alhalin sun rarrabu da juna ma'ana sadawar da ke tsakanin su ta rarrabu kowa yayi nashi wuri sun rude fa qala wailakum malakum yace kai can ku me ya faru ne kuka zo ma haka cikin tashi hankali kuma bayan na aika ku a kungiya guda sai kuka zo mana a rarrabe fa qalu suka ce ra'ayna rijalan biyadan ala khairin balagh mun ga mazaje ne waɗanda suke da fararen suturu fararen mazaje akan dawakai waɗanda suke farare da bakake shine balak dawakai waɗanda suke masu fari da baki a jikinsu wato kinaya akan tarin dandazan jama'ar musulmai da suka gani ya ba su tsoro da haka suka rugo a guje kowa ya ta kan shi suka zo suka gaya ma kwamandan su wannan labari fa wallahi mata ma sakna an asaba na mata. suka ce don haka wallahi mun kasa jajircewa shine abin da ya faru ka gama mun zo aka cikin tashin hankali Fa radda raddahu zalika an wajihi wa qasdi wannan da yasa maliku dan auf ne tunanin bari ya kwana ko kuma ya canza nufi ba ya ci gaba da tahiya da kuma akan nufin shi na cewa lalle sai ya tinkari iyakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da jama'a wa ba'atha rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama man ya'tihi bi khabari hawazin haka nan shi ma ma'aikin Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi da mutan gidansa ya aika da ƴan leƙen asiri waɗanda za su kawo mishi labarin abinda abokan hamayyarsa suke ciki waɗannan kafirai fadakhala fil qaumi waɗannan ƴan sako suka shiga cikin kafiran nan fawajadahum qad jama'u jumu'a aka same su sun gama tattara gaba ɗaya shirin su li muharabatir rasul sallallahu alaihi wa sallama domin yakan ma'aikin Allah Wana kala راى ونقل ما راى للرسول صلى الله عليه وسلم wannan dan sako yaje bai manzo Allah labarin abin da ya gani fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ya murmushi wa qala yace tilka ganimatul na gadan insha Allah yace wannan shirin da kuka gani na dukiya da ainihin mata da 'ya'ya da dabbobi da suka fito da shi don Allah ya so gobe dinnan war haka duk za su zama gani mace a hannun musulmi wannan karatu yana cikin Fathul ainihin wato mujallad ya 8 shafi na 27 da kuma Al-Qaslani a cikin Mawahibul Ladniya cikin juz'i na 1 shafi na 597 wa fi ana kan hanya sai musulmai suka wuce ta wata bishiya ta kafirai ta mushirikai, wadda ake kira da suna zatu anwar yu'allikuna alaiha aslihatuhum inda suke mammanna suke rataye makamansu wa yatabarrakuna biha suna neman albarka da wannan bishiya akwai rana ta musamman da akan je wajen mutane za su yi sammako su dandazo su yi dango su je suna zuba abin sadaka kowa ya samu wurin da zai rataye makamin shi takobi ko kibiya ko wani abu da tunanin hakan zai sa kibiya ta albarka ta yi kisa ta yi tsawon kwana a ci nasarar yakoki da ita wannan aiki ne na maguzanci da suke yi tun jahiliya to waɗannan mutane da suka ga haka faƙalar biyu sallallahu alaihi wasallam sai suka ce faƙalu ya rasulullah ij'al lana zata alwatin kama lahum zatu alwat to akwai sabbin musulunta hadisul ahad bil islam wanda wani bai fota uku da shiga musulunci ba bai san hukunce hukunce na tauhidi da ainihin yadda musulunci yake da kaifi da tsanantawa wajen guje ma duk wani asbab na shirka in ka lura da kawa'ida amma na musulunci to ba su sassauci game da al'amarin da ke da alaka da shirka ba sanan hoto ya shigo sanan istigasa da tawassuli ta shigo sanan abubuwa wanda suke da alaka da ire-iren waɗannan matsaloli wanda kai za ka iya ganin kamar ba kuma bane amma za ga musulunci bai sassauci gare su ba sam saboda zari'a ce wato ramuka ne na shirka ta farko mutane shirka kun ta barko mutane sun zama mafiya asara daga cikin al'umma kenan domin babu abin da mutum ya mallaka da yake daraja sa to dan haka waɗannan sabbin musulunta tsulaka da makamantan sai suka ga ah, to ai gara kai bakwai kwayi mu ma wannan me zai hana mu ma a aje mana wata bishiya da mu dinga aje makaman mu muna neman albarka irin yanda kafaran nan suke sai manzo Allah ya ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya subhanallahi kama kala qaumu Musa manzo Allah yace tsarki ya tabbata ga Allah aiko irin wannan magana ta ku irin maganan da mutanen Annabi Musa ne suka yi bil munasaba su mutanen Annabi Musa a lokacin sabon tuba ne kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a tafsirin ayar cewa ayar tana nuna lallai da zarar mutum ya shiga addinin musulunci to lallai ya ci gaba da koyan ilimin addinin musulunci amma in ya zauna haka zai zama orda zai zama wato target ne na duk wata barna domin abin da samiri ya yi amfani da shi kenan cewa waɗannan sabbin musulunta ne dama zuciyar tana da rauni annabi Musa na tafiya ganawa da Allah ya maza ya kawo musu shirka shi za su kai karban shirka ina ba ta mun fahimci wannan haka ba ga duk mutumin da yake musulunci sawa'un haifar shi aka yi musulunci ko musulunta yayi matukai ya zauna ba tare da ya san me addinin shi ba ga abu ne mai sauki duk wata bid'a ta zo ta iya ainihin guguwa ta tafi da shi Allah shi da mu ishara anan zuwa ga abinda mutanen Allah Musa suka faɗa kamar yadda yake cikin suratul arab ne ko da Allah yake cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'atu ala qaumin ya'kifuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan ah, kama lahum alaha qala bal antum qaumun tajhalun inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu qalu annabi Musa suka ce lokacin Allah ya ce lokacin da muka tsallaka da annabi Musa wannan kogi bayan halakar da Fir'auna shikenan sai mutanen da Musa suka zo suka tarar da wasu kafirai suna da abun bauta gunki suna bauta mishi sai suka ce Musa mu ma ka dan yi mana wani gunki mu zamu dinga bautawa ce musu wannan hota ce kuke waɗannan batattu ne to irin wannan magana ce su ma suka yi suka ce manzo Allah alaihi salatu wa salam ya rasulullah ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq manzo Allah yace lalle kun faɗi magana irin maganan mutana annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha haka suka ce annabi Musa ka sanya mana Allah irin wannan Allah nasu wallazi nafsi biyadi sai manzo Allah yace na rantse da Allah da raina ke hannun shi inji annabi sallallahu alaihi wasallama la tarkabunna sunanan man kana qablakum wallahi haka za ku dinga hawa wato kan al'adu da ɗabi'u na waɗanda suke gabaninku yahudu da nasara kenan a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa har inda za su shiga ramun wato mai sunan shi dan dabba nan damo kuma sai kun shiga cikin ramu. ma'ana duk abin da suka yi za ku wayi gari kuna sha'awar shi kuna tayin shi kuna ganin shine abin da yake daidai kamar yadda misali yanzu muke samun kanmu a cikin rayuwa mutane ga baki ɗaya sun mai da kansu bayin turawa duk abin da turawa suka yarda da shi sawon abinci ne abun sha ne sutura ne ababen hawa al'adu yare yanayin ilimi yanayin karantarwa al'adu zamantakewa al'adun aure da mutuwa al'adun alaka tsakanin 'ya'ya da iyaye mata da mazaje ƴan uwayi da kanni da sirkai din na tura ke su kika na tura ke kokoyin illa man asama Allah wataƙila ma munan kasashen mu da sauki fiye da kasashen larabawa wanda suka nika ragamu al'amarin su gaba ɗaya a hannun turawa suke ganin turawa wato hulafa din ne abokan zumuncin su ne dan su kam yanzu baka yi sama ka ce me yi larabawa ko me al'adarsu ko me abincin su ba na turawa suke ci wataƙila mu nan mun fi su resistance mun fi su tarjiya muna sa su tsara ainihin ta al'adamu muna ɗan tattarjewa kan wasu abubuwa amma ka duba ga yanda yanda ake bikin mutuwa ake bikin aure ake zamantakewa ake duk abubuwan da ake yi kwai na turawa to kamar da muka fara da zuwa daga cikin asal min usul shirk wanda karanta littafin ibnu taymiya ainihin ikra'u usirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jami'a bayani kwarai game da hukunce hukunce da ka'idojin da suka shafi kwaikwayo da turawa kafirai yahud da nasara ina ne ya halasta ina ne bai halasta ba ina ba ta mun fahimci wannan wannan dai yana daga cikin alam min alamin nubuwa wanda manzo Allah alaihi salatu wassalam yayi bayanin ga abu nan zai faru nan gaba kuma yazo yana faruwa kuma kamar yadda kaida take duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani abu da zai faru a ƙarshen rayuwa idan bai faɗi wata falala game da shi ba to asali abin kyama ne shi in ya faɗi wata falala game da shi kamar cewa da yi ƙarshen duniya za a samu wasu ƴan mutane ƴan kaɗan suna riƙe da suna riƙo da sunna ba sa jin shakkan wanda ke zagin su ba su jin tsoron wanda yake cin mutuncin su kaga yanzu ya yabe su cewa za su yi riƙo da addini a ƙarshen duniya to wannan shine falala kawai amma duk abin da zai bada labari wanda zai ce ƙarshen duniya za a yi kaza za a yi kaza to asali abun abun kyama ne kenan da aka kwaikwayo da su anan wannan hadisin kadai ya isa tabbatar da cewa abun kyama ne misali dangane da matsalar gemu ba, turawa akwai abun mamaki da tufka da wuraren da suke da shi game da harka an ka bi tarihin al'ummar turawa shekara da hamsin baya suna barin gemu gemu ado ne a gunsu su kansu dubi ko da hotunan mutanen da suka rayu shekarun baya daga cikin turawa za ka same su da hotunan a hotunan su da cikakkun jamma da mun yan shekarun nan na baya ne kawai gemu ya canza ma'ana a gun turawa ya zama abin askewa kullum nasara ba nasari kullum sai ya aske gemu yadda yan boko mutum suke kullum ya shiga bayin shi yadda zaka shiga kai alola da asuba haka kullum sai ya yi shebe duk inda ya ga wani ɗan gashi ya fito sai ya aske shi ya mai da haɓa shi kamar ta budurwa to wannan kwanan nan turawa suka fara wannan al'ada kwanan nan shika 150 baya ko 100 je karanta tarihi sai kuma wai suka zo suna aibata masu wannan al'ada tare da cewa kuma jingina ma na soshi na addini a kimiyyance gemu na da falalashi wajen kiyaye lafiya da gyara fata da kariya da yake baiwa fuska ɗan adam namiji wannan tabbata abu ne a kimiyya amma saboda sun juya al'adarsu sun juya shi daga abin ado ya koma abin kyama to wai kuma duk wanda suka gani da shi sai zama abin kyama saboda suna da double standard a duk abin da suke ba su da ka'ida sananniya ka'idojin su kawai na son zuciya ne ina fata mun fahimci wannan to wannan misali ne kawai mu kuma nan sai muka zo shikenan sai muka biye musu da kwaikwayo wai yanzu kai kana barin gemu to ba gidaje kake kai ba gidaje ne kai baka waye ba kai mutumin da ne kuma wai tambari ne da zaran an ganka za a ganka a matsayin wanda yake kawai wani iri can duk wani wanda yake abin da dan boko yanzu ko ma'aikacin gwamnati ko jami'in tsaro ko wane ne abin da kawai zai burge mutane shine da zaran gari ya waye a ga ya cike mun shi kullum kullum ba ake askewa jama'a kullum ne ba wai sai irin irin na tsofaffi na da da za su ce bayan sati biyu ko mako uku zai je gun wanzami ya mai gyaran fuska ba irin wannan bane gara ma wannan ga wani zai bange mu dan curi zaka ka yafe wannan wadannan ba to kullum kuma yana zuwa ana sassabe shi bayan sati biyu sati uku to wannan ma da sauki wannan da sauki irin da tsofi suke a ƙasar nan jama'a da irin izalan na da masu barin gemu haka kaman bindin abin nan tsuntsu to ba ma haka bane yan boko suke da masu kokoyin turawa kullun in gari ya waye sai a je a sa cream a share a share a share da shi ba kullun da safe wani irin bala'i ne wannan ina fata mun fahimci wannan to waɗannan abubuwan na kwaikwayo da turawa su ne suka waye gari suka zama wai abubuwan alfarma da kuma ƙoƙarin wasu ma ba kwaikwayon ba kawai har sai an yi ƙoƙarin a musulutar da su a mai da su da sigan musulunci a sa musu rigan musulmai Allah shi kyauta shi ne mala yake cewa wannan hadisi yana nan ainihin a cikin littafin okay can lamba ta uku yace zata anwat yace qala fi nihayati fi garibil hadith ibn al-asir ya fada cikin an-nihaya mujalladi na biyar shafi na 128 yace hiya ismu shajaratin bi ainiha sunan wata bishiya ce sananniya kana al-mushrikuna yanqawuna biha aslihatuhum mushrikai suna daura makamansu a jiki ayu alliqunahu biha siratayi akai wa yakifuna haulaha sai su taru su jira sai an kwana ko an wuni ko a ainihin lokacin da suka tsara sannan su cire makaman da tunanin cewa makaman ya samu albarkar bishiya lamba ta hudu kuma nan da muka karanta yanzu yace akhrajahu al-imamu ahmad fi musnadi imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad din shi mujalladi na biyar shafi na 218 wandur ka duba akram al-umari malam diya akram al-umari a cikin asiratul nabawiyyah sahiha mujalladi na biyu shafi na 497 وقال رجل من المسلمين لما رأى كثرة عدد الجيش wani musulmi da ya ga yawan sojojin musulmi sai ya ce lan nagluba lan nuglabal yawma min yace wallahi yau in dai wai saboda karancin mu ne ba za a ci nasara kan mu ba yau muna da yawan da ko da ko da tsiya ko da arziki sai mun ci nasara fa shakka zalika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ji zafin wannan magana bai ji dadin ta ba karanta wannan magana a cikin Ahmad al-Banna a cikin Bulugul Amani a cikin juz'i na 21 shafi na 169 wa anzalallahu qawluhu ta'ala nan take sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha وعذب الذين كفروا wa zalika jazaa'ul kafirin Allah ya saukar waɗannan ayoyin cikin sautin Tauba aya ta 25 ta 26 cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirati hakika Allah ya ba ku nasara a wurare da yawa ya ku musulmai a Badar ya ba ku nasara a Ahzab ya ba ku nasara fatu Makka ya ba ku nasara wurare da yawa wa yawma Hunainin to wannan akan karanta da laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa fi yawmi hunain misali ma'ana yadda ya baku nasara a can haka kuma zai baku nasara a nan ma amma kuma ga tafasil abin da za su faru ko kuma ya zama sabon magana ce wa yawma hunainin ranar hunainu kuwa in ajabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya burge ku falam tugni ankum shay'a sai yawan bai muku wani amfani ba wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat kasa ce muku kunci da fadinta thumma wallaytum mudbirina karke ma dai kuka juya a guje kuka bada baya thumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli sannan kuma Allah ya saukar da natsuwar shi akan manzon shi wa alal mu'minina da kuma ku mu'minai kuka sake yo kwana kuka dawo wurin fama wa anzala junudan lam tarauha kuma Allah ya saukar da wasu sojojin da ku ba ku gansu ba amma kafirin sun gansu kamar da Ibn Kathir ya ruwaito a cikin tafsirinsa akwai kafirai a wannan rana waɗanda sun ba da labari bayan sun masalanta cewa sun ga wasu sojoji masu kama kaza kaza kaza aka bincika waɗannan sojoji babu masu kamar su a cikin musulmai da haka aka samu ne cewa lalle mala'iku ne irin yadda Allah ya turo su a Badar da Uhudu da sauran wurare wa azza alladhina kafaru Allah kuma ya azabtar da kafirai a wannan rana aka kashe su aka kama su aka karya su aka watsa su wa zalika jaza'ul kafirin dama azabtarwa shine sakamakon kafirai duniya da lahira wa kana malik ibn auf qad sabaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila hunay idan malik ibn auf da sojojinsa sun riga su manzon Allah zuwa wannan fili na hunay fa addu amsahum sai suka tsara kansu wa kaminu suka kukkuya fi mabayiqil wadi a ainihin kusurwoyi wurare masu duhu daga cikin wannan kwari wa'ahna'i da kuma nahiyoyinsa duk suka ɓoye cikin wato abin nan yabanya kenan ko bayan duwatsu ko ramuka inda dai ba za a gan su kai tsaye ba wa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ashabi manzo Allah kuma ya taho cikin sahabbansa hatta nazalu bil wadi suka zo suka sauka a wannan kwazazzabo a wannan kwari na ainihin wato a Hunain fi aimayati subhi a cikin duhu duhun asuba ma'ana asuba ta riga ta yi amma gari bai yi shar da za a ga haske ba cikin wannan duhun da baka iya tantance waye kusa da kai ko kuma ka hango duhu baka san mutum bane ko bishiya ne ko makamancin haka suka zo suka ya da zango a daidai wannan lokacin fa innahum lakadhalika su manzon Allah suna nan a wannan waje alayhi salatu wassalam idh shaddat alaihim qaba'ilu hawazin wa thaqif isharat alaihim qaba'ilu hawazina wa thaqif kawai sai waɗannan kabilu hawazinawa da fakifawa kawai suka kai wa musulmai farmaki shiddatan shiddata rajulin wahid gabaki ɗayan suka kawo wannan farmaki kamar farmakin mutum guda ma'ana ba tare da wani ya jira ko wasu su fara sannan wasu su yi ba wa kharaja man kana mustatiran fi sha'abil wadi wa mabaiqihi wa amtaruhum bisihab waɗanda suka kubuye dinnan a cikin sakifawa da hawazin suka buya a bayan wato waɗannan wurare na lunguna da ɓoyayyun kusurwoyi na wannan ah, kwazazzabo kawai ce suka fito wa amtaruhum bisiham suka fara yi musulmai ruwan kibau harbi ko ta ko ina fakhtalata amrul muslimina wa azhalatuhum al mufaja'a sai al'amarin musulmai gaba ɗaya rikice musu wannan sammatsi da aka musu ki ɗaya sai ya rikita su wallau mudibirina sai musulmai kawai suka ranta a nakare mutaqahhirina suka juya da baya la yaluna ala shay'in la yaluna la yaluna ala shay'in ba sa jiran komai babu wanda ya jira wani magana imani ko a nemi me fatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ranar shahada ce ko mu musulmai an hana mu juyawa babu wanda ya tsaya wani tunani kawai kowa sai ya ranta a nakari saboda an mamaye su sun zo ne da niyyar bari su yada zango bari su huta bari su dan jira anan bari su ji me umarnin komandan su Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin hankalin sai dawo jikin su ko suka ji ko ta koina da haka next thing kawai sai suka juya baya a guji wa sabata rasulullahi sallallahu alaihi sallam, manzo Allah ko ya dage ya tsaya a nan inda yake wa qillatun minal mu'minina da kuma wasu yan kadan yan hikin nan daga cikin mu'minai aka ce ba su kai mutum goma ba ma'ahu tare da shi minhum abbas ibn abdul muttalib wa abu sufyan ibn al-harith daga ciki akwai abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma Abu Sufyan ibn Harith radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhuma waɗannan suna daga cikin mutanen da ba su gudu ba Malik ka karanta al-Baihaqi cikin dalailin nubuwa kenan mujalladi na biyar shafi na 127 ina fata mun gano mu waja'ala ala rasul sallallahu alaihi wasallam yunadi manzo Allah ya fara kiransa yana cewa alan anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne manzon Allah ni ne annabin Allah sallallahu alaihi wasallama babu ƙarya a cikin annabtata ana ibn abdul muttalib ni ne dan gidan abdul muttalibi wannan yana cikin sahih bukhari wanda yake buga ta da fatul bari a cikin mujalladi na 8 shafi na 27 a lamba hadisi na 3415 wa kana min du'aihi sai yana ta addu'a yana cewa Allahumma innaka in tasha la tu'bad ba'da al-yawm ya Allah in ka so ka bari aka halaka mu to shikenan ba za a sake bauta maka ba bayan yau ya Allah Allah kar ka bari a halaka mu wannan ka karanta musnad Imami Ahmad a cikin mujallaji na uku shafi na 121 riwaya daga Anas bin Malik sahabi Allah ya kara mu shadda ana cikin haka wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Abbas an yunadiya radiyallahu anhu an yunadiya ya ashab shajara ya ashab suratul baqara shikenan sai manzo Allah ya sa sayyidina Abbas dan Abdul Muttalib mutum ne dama aka ce yana da murya jauhari saut yanzu Allah ya sa shi yayi kira ya kira jama'a ya tuna musu gaskiya sai ya daga murya ya ce ya ashaba shajara ya ku musulmai waɗanda suka wa manzon Allah mu baya a ainihin hudebiya kenan ko sune ashabu shajara sun sun mubaya akan ba za su gudu ba za su kare manzon Allah sallallahu alaihi da jininsu da rayuwarsu ina kuke a cikin wannan tawaga da kuke guduwa kun manta alƙawarin ku ma'ana kiran su kenan ya asaba suratul baqara ya ku mutanen suratul baqara ma'ana ko dai ma'anan shi ya halar qur'an ina kuke makaranta alqur'ani ko kuma saboda a cikin baqara akwai maganganu da suke da alaka da irin wannan mas'alar kamar fadan Allah cewa ainihin wato kan min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah da kuma cewa wa aufu bi ahdi kamar yadda malamai suka fassara su eh, ibnul qayyim cewa ko kuma isharar zuwa ga aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alƙawari na sai na cika muku naku alƙawari na shine ku tsaya ku yi abin da nace ku yi sai na baku nasara da kuma wa minan nasi man yashri nafsahu tigha'a marratillah irin waɗannan ayoyin sune ibnu ibnu al-qayyim yace ishara zuwa ga waɗannan ayoyin da suke magana akan muhimmancin tirjewa a jihadi da alƙawarin da musulmi yayi wa Allah game da tirjewa akan taimakon addinin Allah da kuma ishara zuwa ga ainihin wato cewa Allah ya alƙawarin baiwa tawagan musulmai nasara ko da kafirai sun ficewa matukar sun yi abin da yake a kansu na umarnin Allah ko kuma ya zama umuman kawai ishara zuwa ga cewa ina kuke ya ku musulmai masu kanta alqur'ani ashe ba ku san qur'ani ya umarce ku da kaza da kaza da kaza game da yaki ba ina fata mun gane wannan fasabal muslimuna ila masdar sawt sai musulmai suka juyo suka ainihin wato nufo inda suke jin wannan murya wa ja'ala ar-rajulu minhum idza lam yastati an yulawiya uruqa ba'irihi yanzilu anhu har mutum daga cikin su aka waye gari idan yayi kokarin ya juya da wuyar raƙuminsa raƙumi yake juyawa kawai sai ya time ya dare da kan raƙumin ya rabu da raƙumin wa ya akhudhu sayfahu ya dauki takobinsa wa rumhahu da ainihin kibiyarsa wa yaqsidu as-sawt sai ya nufi inda wannan murya take hatta ta jama'a haula rasul sallallahu alaihi wasallama adadun kabirun da haka da haka musulmai suka dinga kwana suna komawa inda suke jin wannan murya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine a tsaye yana zaune akan raƙumarsa su Abbas da su Abu Sufyan da su Abubakar da wasu ƴan mazaje suna rike da ainihin raƙuma suna gefe tun ba su fi su hudu ko su biyar ba har mutane suka yi ta taruwa a wajen suka taru suka kai gwargwadon yadda za su iya fuskantar waɗannan abokan gaba karanta sirar ta ibn hisham a cikin mujalladi na hudu shafi na tamanin da hudu da kuma Alkastalani a cikin mawahibul ladunniya mujalladi na farko shafi na ɗari biyar da casa'in da takwas da haka bayan sun taru wa ashrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal ma'arika manzo Allah ya jagoranci wannan yaki wannan su yajtaliduna wa qad badat kiffatul mizan mutane kuma suka tirje waɗannan da suka yi kwana suka tirje suka dage wajen ainihin wato kai farmaki da sara da suka da ainihin kashe kafirai wa qad badat kiffatul mizan har ma ainihin wato al'amari ya fara nuna inda nasara ta karkata ta tagayyaru li musulmi muslimin cewa nasara ta juya ta koma hannun musulmai faƙala shi za ta yake cewa al'ana hamiyal waqis to yanzu kan fa yaki yayi tsanani shine ma'anan al'ana hamiyal waqis hamiyal waqis karin magana ne na larabawa wanda suke ishara da shi zuwa ga tsananin yaƙi ko tsananin wata ma'arika al waqis asali ma'anan shi duka ko sara to hamiya kuma ya cika al'ana hamiyal Ya yace yanzu fa yaki ya kai yaki wa amadda Allahu al-mu'minina bi jundin min indi Allah madaukin sarki ya ainihin ƙara wa mu'minai wato a ƙarin sojoji da gare shi kamar yadda ba labari cewa wa anzala junudan lam wannan maganganu ka karanta al-qasalani a cikin mawabul ladunniya mujallad ya shafi 199 da kuma at-tabari a cikin tafsirin sa da taqiqin ainihin Abdul Musin turki cikin juz'i na 11 shafi 390 inda tafsir qaulin ta'ala inda aka fassara magana Allah da yake cewa summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha sura tauba kenan aya ta 100 ta 26 wannan shikenan ya zo a cikin wata riwaya sai ibnu kathir a cikin tarihin sa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ya ƙasa a hannun shi yayi addu'a sai ya watsa inda kafiran suke watsi guda haka shikenan Allah cikin hikimarsa wannan kasa ta dinga shiga cikin idan kafiran suka tsaya suna sosa idanunsu na musulmi suka kama su da sara da duka da kisa suka yi ta ainihin kashe waɗannan kafirai karanta ibn kathir wa amadallahu almu'minina min indi Allah ya sa musulmai ƙarin sojoji daga gare shi washtaddat mutaradatul muslimina lil mushrikina musulmai suka tsananta kai farmakin su da bara ga kafirai wa ma hiya illa sa'atu ba a dade ba ban dan wani lokaci kankani hattan hazamul mushrikuna har kafirai shikenan sai suka watse aka ci nasara akan su suka ruguje Waji bil asra aka zo da ainihin wato kamammun fursunonin yaki ila rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa ga ma'aikin Allah walamman hazama al muslimuna fil bidayah farko lokacin nan da musulmai suka samu ainihin rugujewa a farko din nan takallama ba'd jifatil arab wasu ainihin wato masu bushashiyar zuciya daga cikin larabawan kauye sai suka fara surutu wa mimman lam yadkhul fil islam da kuma wanda ma ba su riga sun shiga musulunci ba mimman kana ma al muslimina wanda suke cikin tawagar musulmi mun ji akwai waɗanda suke ba su musulunta ba amma ana jin su a dan su musulunta sun taho wannan yaki wa ba'd hadithil ahd bil islam da kuma wasu sababbin musulunta suka yi mene kalaman suka faɗi magana ya nimmu an tashaffi wa shatama wanda yake nuna cewa wanda yake nuna cin mutunci da kuma zagin addinin musulunci faqala kaldatu ibn al-harith ira iran su shine wani mai suna kaldatu dan harith wa huwa aqu sufwan ibn umayyah li ummi wanda uwarsa ɗaya da sufwan dan umayya sai yake cewa ala batal sirul yawm yace to yau fa muhammad ya kai faqala hu sufwan shi ma yana kafiri wa kana la yazalu ala shirki yana kafiri mun ji a baya cewa manzo Allah ya ce mishi musulunta ya ce a bashi lokaci da shawara a bashi wata biyu manzo Allah ya ce ya bashi wata hudu to har lokacin yana cikin wannan ainihin wato watannin da yake ta shawarwari sai ji wannan magana a gun dan uwansa wanda suke uwa daya sai ya ce mishi uskut tufa mana baki faddallahu faka Allah ya karya hakuranka ita ma wannan wani karin magana da larabawa suke in su maka mugu addu'a sai a ce faddallahu faka Allah ya ainihin karya hakuranka ko Allah ya bare bakinka fa wallahi safwan yace na rantsi da Allah li an ribani rajulun min quraish a ce wani mutum daga cikin quraishawa ya ci galaba a kaina ahabbu ilayya min an yaribani rajulun min hawazin ya fi mana alheri a ce wani daga cikin hawazinawa shike gaba da ni har yanzu yana nan da ragowar kabilancin shi ma'ana da a ce hawazin sun ci nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam an mallake su larabawa gaba ɗaya ga mulkin hawazin gara muhammad ya ci nasara akan quraish da hawazin ya mallake su karanta wannan a cikin dalail nubuwa na baihaqi mujalladi na biyar shafi 128 kuma ka duba al-haythami a cikin majmu' zawaid mujalladi na shida shafi na 169 zuwa 80 wa qala al-haythami yace rawahu ahmad wa abu ya'la wa rijaluhu wa rijalu ahmad rijalu sahih al-imam ahmad da abu ya'la suka rawaito wannan hadisi kuma mazajin isnadin ahmad mazajin na isnadin hadisi wanda yake ingantacce wallahu ta'ala a'lam wa marra rajulun bi safwana sai wani mutum shi ma daga cikin wanda suke wannan maganganu na banza sai wuce ta gaban Safwan dan Umayya fa qala sai ce mishi abshir albishirinka Safwanu bi hazimati Muhammadin albishirinka su Muhammadu fa yau an ci galaba akan shi wa ashabi shi da sahabban sa fa wallahi la yajbirunaha abada yace wallahi daga yau za su ƙara wato ɗaura wannan ɗabara ta yakin nan ba daga yau an karya su fa zadarahu Safwan Safwan ya mishi tsawa wa qala yace tubashiruni bi zuhuril arab yanzu nan kana mun bishara da cewa mutanen kauye sun yi za su zama akan mu ولم يعنف رسول الله صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم احدا ممن فر منه manzo Allah bai yi ma wani mutum daga cikin wanda suka gudu suka bashi? ko da ya annafa shi ma'ana ya muna na mishi ko ya kausa mishi ba bal lamma qalat lahu ummu sulaiman al-ansariya an yaqtula tulaqa li firarihim qala lokacin da ummu sulaiman ta ce mishi ita tana ganin shawara shine waɗannan da suka yi da suka gudu daga cikin tulaka sababu musulunta nan duk aka masu aka shi qala shi manzo Allah ce inna Allah qad kafa wa ahsana Allah ya isar kuma ya kissa mana ya tare mu ya tare mu kuma ya ba mu nasara akan waɗannan kafirai da aka ba sai an kashe kowa ba hadisi a cikin sahih muslim a cikin mujalladi na uku shafi na 140 da 142 a lamba hadisi 1809 wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ta'aqqubil farina manzo Allah ya umarni da cewa abu sawun waɗanda suka gudu wa abaha salabal mushriki liqatili kuma ya halasta kwabe duk abin da ke jikin mushriki da aka kashe wanda da ya kashe shi to ya kwaba komai na sitira da tukub da makamai da kayan yaki sun zama nashi walamma ra'a amra'atan maqtulatan naha an qatlin nisa'i was-sibyan lokacin da kuma yana zazzagayawa sai ga gawo wata mace sai ce kada wanda ya ƙara kashe mace ko yaro a irin wannan wajen ya hana saboda sanin yancin mata karanta littafin sahih bukhari al-matbuma al-fati a cikin mujalladi na 6 shafin 148 a lamba hadisi na 315 wa kana nahyu fi ghazwati hunain kama ibn hisham wannan hanin ya faru ne a wannan yaki kamar ibn hisham ya ruwaito asiran nabawiya mujalladi na hudu shafi na casa'in zuwa da ɗaya da kuma ibn abin a fito bari a ainihin mujalladi na shida shafi na ɗari da arba'in da bakwai zuwa da takwas wannan hani yana daga cikin abin da ke nuna alherin annabi sallallahu alaihi wasallama da rangwamen shi da sanin yancin mata da musulunci yayi shi yasa turawa da yan barandansu su ba hankali jahilci ne da kuma rashin adalci ke sa suke ainihin cewa musulunci bai san yancin mace ba ko musulunci baya kare yancin mace babu addinin da ya kare yancin mace ko wata al'ada da ta san yancin mace irin musulunci wanda duk ya san musulunci sani na gaskiya ko kafiri ne ya san haka ya za ka karanta da rubuce-rubuce na wata mata mai suna Karen Armstrong ta daga cikin manyan masana kama da su a duniya masana addinai ta da littafi sharare The History of God tarihin Allah wai sunan littafin kenan babban littafi ne na tarihi da ake amfani da shi a kasashen turawa wajen tarihin musulunci da yahudanci da kiristanci da sauran addinai da ake dangantawa ga Allah babban littafi Taylor ce a jami'ar ainihin Cambridge ko Oxford in ba na manta ba a ƙasar Ingila tana rayuwa yanzu ta yi rubuce-rubuce da yawa akan musulunci daga cikin abin da ta yi da maiwa da kafirai yan wanta matani shine cewa su daina ɗaukan ma'aunai nasu na yanzu suna hukunci ga abin da ya faru shekara dubu ɗaya da dubu su ɗauki ma'aunai na wancan zamanin su hukunci ya ake rayuwa a can lokacin a lokacin yaya mata suke mai annabi ya zo musu da haka za su iya gane gaskiyar abin da take faɗa ta yi rubuce-rubuce ta yawa akan waɗannan matsalolin game da abin da ke cikin musulunci na alheri da zaman lafiya da iya zama da abokan zama ko da ba addinin ku ɗaya ba suna na rubuce ta da yawa Karen Armstrong babban malamaci kahira ce ɗauko amma ta gaya musu gaskiya cewa ba zai ku ɗauki ma'aunan ku na yanzu wanda ba ture shi ya wayi gari ne yana zaluntar mace zalunci mai yawa da ya samu shi a cikin halin da yake kira yanzu na wayewa sai ya ta kokarin ya dawo da mace yancinsa garin haka tunda bai bi farkin da Allah ya tsara na ba mace yancinta ba bai gushe ba yana ba mace yanci har sai da zama ta fi kowa yanci a cikin tafi namiji yanci yanzu a karshen irin Spain da Germany da Ingila mace ta fi namiji yanci idan ka auri mace to ka gama yin kuskure kenan yanzu a ƙasar ingila kuskure na ƙarshe shine kai aure saboda za a ba macen duk wata dama za ta mallake dukiyarka da ƴaƴanka da gidanka in kun samu rikici kuma ya zama nata gidan da ka gina da motar da kake ita jarin da kake da shi duka za a raba a bata a ba ƴaƴan nasu kai kuma a hana ka komai bai munasaba jama'a wani labari da ya faru wanda ba daɗewa ba a ingila labari na sananne da har sai da yasa aka canza wata doka game da irin wannan matsala mutum ne yake da iyalan shi suka yi rikici da matar jama'a da rikici ya rikici suna da hukuma ta social welfare wanda take wannan aikin ko ta kwace dan mutum ko makamanta haka ta shigo cikin al'amarin aka zo aka ce a raba dukiya a bata da ita da ƴaƴan shi ma a bashi na shekaru a dukiyar shi ba da aka gama rabo gaba daya sai zama ya tsira ne kawai da garejin mota su kuma sun tsira duka sauran kayan gida <laughs> a bisa da kafirai shikenan to kuma duk mutumin da yake da kaddara a kasar Ingila wata kai wato fan dubu sha shida ina jiya in ba na manta ba to bai cancanci a ba shi taimako ba wanda gwamnati take ba mutane domin suna da mabda'i na cewa in kana samun kuɗi ka ba gwamnati ran da baka samu ita kuma ta baka wanda wannan ma a cikin musulunci suka same shi to da shi kuma da aka yi ma wannan garejin kima sai zama garejin ya wuce wannan kuɗin amma kuma ba wanda zai sai garejin dukiya ce property ne wanda bai da amfani gare shi amma karkashin doka ba wanda zai bashi taimako sai zama kamar mawukaci ya fara shaye-shaye da buge-buge kawai a yan sanda suka kama shi suka yi ta bincike suka gano me ya faru da shi daga ƙarshe lauyoyi suka shiga suka fita aka kai doka House of Commons na Ingila cewa a canza doka a ƙara cewa idan mutum yana da dukiya ta kai fansalin dubu sha shida wata ke kuma mai amfani dukiyar a tsara kulus din mai amfani so shi ba ta da amfani haka ake yi ba ƴaƴanka ingila in ka musu tsawa suka ga dama shikenan ko rabu da su za su kira lamba sai a zuwa kwace su akwai ɗan najeriya da ya je yana aiki a ƙasar ingila jama'a daga zuwa ƴaƴan shi makaranta suka yi faɗa da wani haka ce a za a kira iyayen ku yaro dinka kuka cewa ka kira baban shi me yasa ya ce wallahi baba na ya ji labarin na ya fada zai buge ni aka ce duka kuma eh yana da kanwa a wani aji aka je aka kira ta da gaske ne ku yana dukan ku tace da gaske ne in mun yi laifi yana cire gale ya zane mu ranar ba su dawo makaranta ba shikenan kawai ya ji shiru ne je bincika aka ce ina social worker ta kwace yaron ke ta kuka shikenan iya kashe yaron ba zai ƙara ganin su ba sai in an sake zuwa kotu irin wannan bayan shekaru ta ba da shaida an ba da shaida cewa yayi hankali ba zai doki yaro ba <laughs> na ruwan turawa turawa bayan Allah maka irin ba malam sasa yi to haka suke rayuwa fa jama'a suka kwace yancin mutane gaba ɗaya suka mika wa mata je da ake a ƙasar Jamus ku tambayi da Abdurrafi da rasa namun na ya zo na a Jamus ya ga yadda shi mata sun fi kowa yanci a Jamus ƙarshe ma dai yanzu ka san dai cewa shugaban ƙasar Jamus mace ce aka kwace duk wani yanci da da yake da shi aka bai mace ita ke kaza ba kai saka mata kaza ba ba kai saka mata kaza ba shikenan sai al'amari ya lalace maza gaba ɗaya suka zama ba sa yin aure saboda sai in ka aure ta ne sannan take da wannan yancin kotu ba su yin aure sai dai zaman daduru yanzu a Ingila so da dama mutane sai dai su zauna mace namijin a hayayyafa amma babu wannan wato babu wannan sacred union din ba za a je a daura aure ba saboda ran da ko aka tashi batawa kowa zai ba abin shi haka suke da rayuwar yanzu abin da ta kai shi kenan to kuma shine cikin su kawo mana da sunan yancin mata kamar yadda wannan mata ta faɗa idan ka je karanta tarihin abin da ake wa mata a zamanin da manzon Allah alaihi salatu wasallam ya duniya babu shakka dole ka zo manzon Allah kan kambi a matsayin lalle shine ke rike da sarauta ta kare yancin mata irin wulakancin da ake wa mata a ƙasar Larabawa da ƙasashen Farisa da Roma da duk inda mutane suke a wannan zamun nan ba bai wulakancin da ba musu larabawa dai na farko ba su mai da mace a bakin kome ba mutum na iya gadan matar baban shi ta kaba ma bala'i in mijin mace ya mutu ta shiga bala'i haka mace kayan gado ce haka nan aure ma da ake yi karanta hadisin muslim da Aisha ta labarin irin auren da ake akwai aure wanda kawai mutum ne mutum ne je ga kawai a layi su zo su shiga gurin ishi ta zina da ita har sai ta yi ciki in je ciki ta ce kai wani ne mata shikenan ya zama mijinta akwai aure wanda kawai mutum zai dauki mata ya ruga da gudu in ya je ya wurga ka tanga gidansa shikenan ko ta fada ko ta kare ma ba komai yana tafiya da gudu samari suna bin shi suna dukan shi ko ya wurga da ita ko kuma ya wurga ta cikin gidansu in dai ya samu ya wurga ta kawai shikenan da haka kowa yana nan ya tarabbas ina ce ina zai ga budurwa ta fito tana fitowa sai ya sata a kafara ya zura da gudu sai a bi shi ana atara atara in dai ya kai ta gidansu shikenan sai a zo a kafa tukwane a yi biki sai ka ce farauta jama'a to aka fi suke rayuwa manzo Allah ya ce a ya a ba su sadaki a mutunta su a yi musu kaza a yi musu kaza har zai mutu yana cewa ina muku wasiya da ku yi mata alheri innahunna shaqa'iqun shaqa'iqun shaqa'iqur rijal kaza kaza kaza kaza kaza duka wannan yana cikin musulunci amma wasu yanzu wai saboda rashin kunya da zalunci wasu a ce musulunci yana tauye haƙƙin mata a'a ana iya samun wani musulmi a cikin wasu al'adu na wasu garuruwa ya zama suna da irin wannan babu babu mamaki ana iya samu amma ko a cikin al'adun zaka ga al'adun kafirai sun fi muni yanzu ko a nan kasar akwai akwai garuruwan nan kai zaka tarar mata su suke zuwa gona suke yin noma suke dauko itace suke dauko doya daga gona su suke yin duk waɗannan mazan kuma suna zaune suna ta kwado suna shan burkutu za su wuni suna shan burkutu mafi yawan mutane a nan sun gani duk wanda yake wa kasashen ya san garuwan da ake waɗannan abubuwa namiji gari ya waye kawai sai dai ya daura bance ya samu ya zauna mata kuma da uwar shi da matan shi da ƴar shi da jikan shi duka su kama hanya su tafi gona wani irin bala'i ne wannan shi za akwai wani gari a kasar Taraba yana daga cikin garin da yake da record na yawan bari na ciki a Najeriya nan saboda duk mata da ta aure a garin daga cikin kayan garan garin arna ne daga cikin kayan gara mafi muhimmanci da babanta zai sai mata shine ya sai mata sabon keke rali sabon keke dogon keke din nan saboda mene saboda zuwa gona da dauko itace wata tsakanin gonan mijinta da gidan mijin yafi nan da samaru haka za ta yi ta wuri tana aiki za ta dawo kuma ta yi ciyawa awaki ko ta dauko itacen noma amin itacen girki ta kawo da shi shi kuma yana za a kofa gida yana shan burkutu ko kuma ya riga yayi maye ya faɗi? to da haka wannan hawa keken ya jawo mafi matan garin bari suke yi rahoto ne aka rawaito musamman a jarida a weekly press wajen shekaru biyar da suka wuce dan da ya je garin ya je yayi ainihin wato field research ya rubuta wannan matsayin star future yana na aika na na weekly press amma mu ana akwai matar da wata ba ta ganin ma abin nan hasken rana sai sai ta shigo ɗakin ta kama ta mulka yace na umud duha la tan talikan za a je a yi mata cefane tana da mai aiki tana da direba wanda zai kai ta anguwa tana da yaro mai sharar gida ba abin da take yi in banda kwalliya kawai da zama mata Hausawa ba haka suke yi ba matan musulmai to waɗannan mata ne ba yake so a ce musu wai an cuce su wannan abin da ake musu wanda kuma wannan shine abin da yake asalin alheri gare su kamar da manzo Allah da kanshi ya tambayi Aisha Fatima yace mata me abin da yafi ga mata yace kada maza su ganta kuma kada ta ga mace kada kada ta ga maza an la yara har rijalu wala tarar rijala kadhalika shine mai ta zauna a gidanta kaji dai mu a kin jahiliya ma yake mata shi yabo yana cewa na'umu duha la tantalik an tafaddul mai baccin safiya ce ita tana bacci da safe ba ta ma sa kaya sutura ta fito yace daurin kirji kawai saboda darajarta ba ta bukatar saka kaya ta fito tana kwance akan gadonta har hantsi wannan shine karaman mata jama'a su zauna a gida kar su fito sai bisa larura kuma za su fito su fito bisa tsarin da musulunci ya ce kaga wannan wa karna fi biyu tukunna in dai ba bi ta ba to akwai matsala domin qur'ani Allah shi kyauta waɗannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a sake kashe wata mace a wurin yaki ma'ana mata ba abin kashewa bane da su da yara domin su ne mustaqbalin al'umma mala yace wa mimman waqa fil asari الشيماء shaima'u الرسول rasul الله عليه وسلم من rabaa daga cikin waɗanda aka kama a cikin bayi din da aka kama akwai wata mata mai suna shaima'u, wadda 'yar uwan ma'aikin Allah ne alayhi salatu wassalam ta wajen shan nono da shi da ita sun sha nono a gun halimatu sa'diya wa kad akramaha rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya mata ya girmama mata kama ta dillu riwayatun laysat qawiyya kamar yanda wasu riwayoyi waɗanda ba su da ƙarfi suke nunawa lakinnaha zafaru, amma sun hada da juna sun yawa da isnadil khabari tarihi sun kai matsayin a gazgata wannan labari tunda tarihi ne ala kun anna ummuhu min ar-rada'ati halimatu sariya qadimat ilayhi dan tabbatar da cewa mahaifiyarsa wadda ta ta shayarwa dinnan halima ita ma ta zo gare shi fa akramaha ya girmama ta wa tsawalaha saubahu ya shimfida mata abin zaman tufarsa da tajlisa a idan ta zauna akai ma'ana asalin riwayar bata inganta ba cewa hadda shaima'u amma idan aka hada labaran yadda suka zo ta wurare da dama tunda ba ba hadisi ne dake shar'anta magana ba tarihi ne ma da yace babu ana iya karfafa wannan riwaya a ainihin karba to in na ukun da ya faɗi wannan magana yace unzurul baihaqi a dalailin nubuwa mujalladi na biyar shafin 199 zuwa da 200 da kuma akramul umari a cikin asiratin nabawiyyah sahiha a mujalladi na biyu shafi na 506 wa qala sai akramud biya umar yace tadafarat al ahadithul mursala hadisai waɗanda suke mursalai sun taru akan wannan matsala na ibnu ishaqa daga ibnu ishaqa mai sira kenan wa ghairihi shi da wani sa ala iksabi hadhihi al-maddati al-qawiyya al-quwwati tarihiyya wanda suke karawa wannan magana karfi na tarihi da muka lamba ta hudu kuma game da cewa halimatu sa'diya ta zo gun annabi sallallahu alaihi har ya bata tufan shi ta zauna akai ya girmama ta bayan ya zama manzo kenan wannan yace unzurul bayhaqi shi ma cikin dalailin nubuwa mujalladi na biyar shafi na 199 wasna nabi dauda da sunan nabi dauda al-matbu ma'a badil majhud wanda aka buga shi tare da sharhin shi mai suna badil majhud a cikin dutse na 20 shafi na 81 wanzur ka duba kuma har ila yau qaula sahibi badil majhud magana mai wani littafi da ya faɗa a dai wannan waje wa qala al-albani an al malam muhammad nasiruddin al-albani ya faɗi magana game da wannan hadisi yake cewa da'iful isnad hadisin da ke cewa halimatu sa'adiya ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zama manzo imam al-albani ya ce wannan hadisi da'ifi ne karanta wannan magana a cikin rakami na 1102 a cikin da'ifu sunan abi da lil albani wanzur ka duba kuma Jami'u tabari kenan ko jami'ul bayan tafsir tabari a cikin juz'i na goma shafi na 101 a bugun madaba darul kiftikar wa qala anhu akramul umari fi asiratin nabawiyyah sahiha shi ko al'umari sai ya ce a cikin sirtu sahiha juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da shida ya ce min marasili qatadata da isnadi hasan mursali daga qatada amma da isnadi ingantacci wallahu a'lam mala yace wanzur al-hakima ka sake duba al-musaddarak na hakim mujalladi na uku shafi na 618 zuwa 619 da kuma mujalladi na hudu shafi na 164 wa qala ainihin hakim yace هذا حديث sahihul isnadi wa يخرجه wannan hadisi ne da ke isnadi mai inganci amma da bukhari da muslim ba su fitar da shi ba wa sakata anhu zahabi zahabi yayi shiru da ce komai ba a maganganun da yayi a cikin talhisul musaddaq kenan a daga ka kaje da riwaya take wallahu a'lam saboda malamai sun yadda da sassauci wajen ansar riwaya wata ke da tarihi ce ba saboda wani shari'a ne ko makamancin haka ba musamman idan ta zo ta hanyoyi da dama da aka ga shi ma akramu diya al-umari ya ainihin wato karfafu wannan riwaya kamar yadda aka ji anan wallahu ta'ala alam bisawab walam man hazamat hawazin wa thaqifun tafarraqu lokacin da hawazin da thaqifawa suka samu rugujewa aka ci nasara akan su sai suka watsi fa zahabat firqatun minhum ila ta'if wasu daga cikin su sai suka tafi ta'ifa yataqaddamuhum ra'isuhum gaba gare su shine shugaban su malik ibn auf haisu dakhalu ta'ifa suka shiga birnin ta'ifa wa tahassanu biha suka katangu da wannan birni dama yana da ainihin sur yana da ganuwa wa sarat firqatun wani bangaren kuma suka tafi ukhra wani bangaren daban suka tafi fa askarat bi makanin yuqal lahu awqas suka je suka tsaya suka yada zango a wani wuri mai suna awqas a ƙasa malam yace mawdi'un yaqau sharqa makka aqrab al mawadi' al ma'hula minhu ashira wani wuri ne kusa da ainihin wato makka gabas da makka wurin da ke kusa da shi mafi kusa da shi inda akwai mutane shine anguwa ashira Garba, wadin aqiq yamma da ainihin kwarin nan na aqiq ala maqrubatin min albirka shimalaha nahul gharb kusa da ainihin albirka arewa da ita kusa da ainihin arewa da ita yankin yammaci kenan wala tazalu hadhihi almawadi ma'rufatun al'an malai yace wannan wuraren har yanzu sanannun wurare ne yadda suke dinnan da sunayen su ka karanta sadun jandal a cikin mu'min amakina alwariba zakaraha fi sahih zikruha fi sahih bukhari wato mu'jam wanda yake magana akan wuraren da aka ambata a cikin bukhari na malam sa'ad al-jandi ina fata mun gano to daga nan kuma wata wajjahat firqatun salisa nahu nakhla wasu bangaren kuma na uku su kuma suka fuskanci nakhila sunan waje ne fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama khalfa man tawajjaha qibala awtasin sariyatan manzo Allah ya aika da wata karamar runduna suka fuskanci waɗannan da suka tafi ta hanyar awtas wa ammara alaiha aba amir ashari ya sanya abu amir al-ash'ari ya zama komandan wannan runduna wannan maga tana cikin ibn sham a sirrin nabawiyya mujalladi na 4 shafi na 80 ainihin wato hudu faltaqau suka gamu da su wa tanawashu lil suka afka wa juna da fada wa abla abu amirin bala'an hasanan abu amirin yayi kokari sosai a wajen hatta kutila har aka kashe shi wa hamalar rayata ba'dahu ibnu akhihi abu musa al-ashari bayan shi kuma dan dan dan dan uwansa wato din ɗinsa kenan ko kuma abin nan dan ammin sa kenan ko ibnu akhihi wato wanda yake ni kenan shine ibnu akhin ko dan dan uwa ya ainihin dauki wannan tsari shine sahabi babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari wannan magana tana cikin uh, sayyidin nabawi sahiya. mujalladi na uh, hudu shafi na 87 wannan lamba ta hudu kuma yace ka karanta undur fi qissati abi amir sahih al-bukhari al-matmu'a fatul bari kanta sahih al-bukhari a mujalladi na 8 shafi na 41 a lamba hadisi na 4323 wasara rasul sallallahu alaihi wa sallama khalfa man tahassana bi ta'if wa hasarahu shi ko manzo Allah sai ya tafi ya bi sawun waɗanda suka tafi suka shiga da'ifa ya je ya kata ya tsare su yayi season din su kin ya je musu siege karanta siratu sayi'a suratul nabawiyya mujalladi na hudu ila yau shafi na ɗari da goma da ashirin da biyu fasara ahlu ta'ifa yarmuna bin nibali min fawqa sai mutanen ɗaifa suka fara harbin musulmai da kibau ta saman katanga din ta saman ganuwa fa asabu aladan min almuslimina har suka samu wasu daga cikin musulmai fabta'ada almuslimuna sai musulmai suka ja da baya alil husuni daga waɗannan katangu wa aqamu suka yada zango muhasirina lil suna masu ainihin tsare ta'ifa bihaisu la yasilu ilaihim sihabu man ala amma suka zauna a inda wato makaman da za a harbo daga saman katangar nan ba su kawo inda suke ba sai suka da da baya wa buniya fi hadha makani masjidun har suka gina masallaci a wannan waje la yazalu yu'rafu hatta al-yawm har yanzu masallacin sanannen masallaci ne ana ce mishi bi masjid ibn abbas sunan shi kenan masallacin ibn abbas radiyallahu anhuma ka karanta sirat ibn hisham a mujalladi na hudu shafi na 128 da kuma akramu diya al-umari a cikin ainihin sira sahiha juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da takwas wa makasa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya ci gaba da zama a nan wajen haula al-husuni kusa da waɗannan katangu na ganuwa bida asharata laila wato dare goma sha wani abu kaman kwanaki goma sha takwas kamar da wata riwaya kamar karanta ainihin tafin sira ta ibnu hisham a mujalladi na hudu shafi ɗari da ashirin da takwas da akram biya al-umari a mujalladi na biyu a juz'i na biyu shafin 507 da ibnu kathir a cikin bidaya wa nihaya mujalladi na hudu shafi na 356 da kuma sahih muslim a juz'i na biyu shafi na 737 a lamba hadisi na 1059 dama الحصار دام أربعة laylatan cewa an yi kwana 40 ana tsare da wannan wuri shikenan wannan lokaci istakhdama khilalaha almanjanik wad-dabbaba manzo Allah yayi amfani da majaujawa da kuma ainihin wato igwa waɗanda aka dinga sanya manyan duwatsu ana harbawa kan katangar ko za a samu ta rushe sai a sa dutse wanda an sa mishi abubuwa a jikin shi an hura mishi wuta aka juya aka juya sai a wulla shi sai tafi ya je da ki katanga da niyya a ainihin rawanta ta ko a rusa ta walakinnahum lam yatamakkanu min fatilati amma dai musulmi ba su samu halin buɗe wannan katanga ko wannan ganuwa ba undur ibn hisham ka duba ibn hisham a cikin mujalladi na hudu shafi na 128 a ina yau وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من غير أن يفتح الطائف manzo Allah da sahabbai suka dawo Madina ba tare da an ci nasara kan Taif ba wakila lil rasul sai mutane suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ud'u Allah alaihim manzo Allah ka musu baka addu'a Allah ya halaka su mana fa qala sai yace Allahumma hadi saqifa sai kai musu baka addu'a manzo Allah mai rahama ne min al-abi ahna wa min al-ummi arham ya fi uwa da uban mutum tausayi da kauna da aka sai musu kyakkyawa addu'a yace Allah ka shiryashe su bai ce Allah ka wulakanta su ko ka daidaita su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan addu'a sai in al'amari ya kai makwara kamar yadda yau wasu daga cikin mutanen makka da suka kura ainihin iya abinda da suka boda lokacin da yake ibada amma har fushi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yi ya yi wani baka adda sai da wani sahabi ya roke shi cewa to yanzu ya kenan kamar yadda muslim ya ruwaito cewa ya manzo Allah kakan yi fushi sai ka ce mutum qatalakallahu sai manzo Allah ya ce ai na roƙi Allah na ce ya Allah tun da ni dan adam ne ina iya yin fushi duk wanda ne fushi cikin fushi na mishi baka adda Allah ka sa abin ya zama salati gare shi yana cikin sahih musulmi saboda yadda manzo Allah yake da san alheri ga mutane kamar yadda ya faɗa da kanshi ce misali na da misalin ku kamar misalin mutum ne da yazo ya hura wuta yana so ya ji dimi sai kuma fari suna so su zo wajen za su fada sai ya ta kakkare su ya ta kakkare su manzo Allah kullun so yake alheri ya gama kowa ko ina labarin addinin shi ya kai mutane su masalanta mutane su karu a cikin addinin shi domin ƙarin falala ne gare shi duk wanda ya musulunci sai an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lada sannan kuma ranar kiyama zai yi wa sauran annabawa wato alfahari da yawan al'ummar shi shi sa kullum tutiyarsa ya zai al'ummar shi su ƙara yawa to dan me zai tsine gari guda sai ya ce Allah ka shirye su domin shigan su wannan addini ƙari ne ga musulunci wannan mai wannan katin a baya cewa ya kamata masu da'awa su dinga gane wannan jama'a gane cewa musulunci neman ƙarin masu shiga yake ba so yake a naffare mutane ba manzo Allah baya son munafirai masu kora mutane daga addinin sa baya son su a cikin harkar shi kullun yana musu tsawa yana hana su ku zama masu bushara masu na mutane mahasin na musulunci kuma babu zamanin da musulunci yake bukatar irin wannan da'awa sai da wannan zamanin da da mutanen da suke cikin musulunci da na wajen shi duka sun bata sunan abin da ake yaro sunan musulunci har ma an rasa me ya gaske shi daga ba gaske shi ba illa qalila min manhadallah Allah shi kyauta a takeice malam yace wa adar rasul sallallahu alaihi wasallam min ta'if ila al-ji'rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga ta'if ta ainihin al-ji'rana wannan ji'rana wato ana karanta shi wani wuri ne wani ruwa ne da ke tsakanin ta'ifa da makka al-imam al-khattabi a cikin littafin ainihin wato a garibul hadis nashi yi wasalin shi cewa a ce ji'rana ji'rana bitakhfif yace mutanen Madina ne suke karantawa da ji'rana suna shadda amma mutanen Iraki suna karanta shi da takhfif karanta littafin al-Khattabi da kuma sharhun Nawawi na Muslim da ainihin wato al ta Yaqutul Hamawi da Ikmalul Mu'lim lil Qadi Iyad amma Imam Shafi'i wata magana yake cewa akwai kalmomi guda biyu da malaman hadisi suke kuskuren musu wasani yace da wannan kalmar ji'rana suna cewa ji'rana da kuma hudaybiya suna cewa hudaybiya maimakon hudaybiya hudaybiya ne can amin hudaybiya ne can da tasiri sai suke cewa hudaybiya nan kuma ji'rana ne da shadda sai suke cewa ji'rana haka khattabi Waito daga ainihin wato ya hakaito daga Imam Shafi wallahu alam a takeice sunayen garuruwa ne sukan bambanta da gwargwadon mutane da zamani da yanayin yadda ake faɗa haka kuma akwai irin wannan sunayen za ga wasu da shadda wasu babu wasu da, misali wani zai ce huntuwa da h huntuwa wani kuma ya ce funtuwa da f wani kuma ya ce hala ya ce wani kuma ya ce funtuwa hala da p misali ko kuma duk gari ɗaya ne da wanda yace huntuwa da wanda yace funtuwa duka ɗaya ne haka zaka samu sunayen garuruwa ire-iren waɗannan ko makamantansu suna da wani ɗan canji daga yadda ake faɗan su ko yanayin yadda ake jan wata madda ko yadda ba a da kamar misali yanzu galibi garuruwan da zaka gansu da wani silent n irin garuruwan na gabashin Najeriya na arewa maso gabas galibi zaka ji mutanen garuruwan ba sa saka su wannan n din gamborin gala kuke cewa ko malam yawa da da guru ko mu kuma nan da bamu sani sai mu dinga cewa unguru ungala kuma har ya yada a cikin mutane amma su mutanen can zaka ga ba su saka wannan wannan yan din da zaka ji kamar kamar in yamuranci guru ko ko ungala amma ana ana fada to baka iya kuskurantar da ɗayan akan ɗayan saboda diya ya a cikin mutane ana fada yar haka wallahu a'lam to wannan gari na rana ko wannan ruwa manzo Allah ya tsaya a nan waje jan haisu sabiyu wal ghana'ib inda aka daga aka yi aka tara wato fursunonin yaƙi aka kama da kuma ganima da aka tara ta dukiyoyi wa yaqulu ibn hisham ibn hisham yana cewa fi sirati an hadhihi al ghana'ib game da waɗannan ganimomi a cikin sirarsa ibn hisham yake cewa kana ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallama min sabi hawazina sittata alatin min az-zarari wan nisa'i wa min al shati ma la ma adadu ce manzo Allah alaihi salatu wasalam an kama mata wato zarari ƴan mata da mata waɗanda aka kama matsayin bayi sama da guda dubu shida aji kamar kauye guda kenan ko su kuma raƙuma da awaki ma la ma adadu ba a san yawan su ba sun wuce kirge wannan magata cikin siratun nabawiya ta ainihin ibn hisham a mujalladi na shafin ɗari talatin da mene talatin da ainihin wato hudu sai ce wasta'azana ayin tazara wasta'anna sai manzo Allah ya dan jira ai in tabara ya jira ya kira ganima bi hawadin ya jira su la'allahum yaqdimuna muslimina bid'a ashrata layla thumma bada bi kasamil amwal kaga wannan ma yana nuna sassauci da rangwame na Annabi sallallahu alaihi wasallam an riga fa an kama ganima ko sun musulunta dai an riga wannan ya riga ya faru amma manzo Allah wajen kwanaki goma sha wani abu ya ce ka araba ganima aka ci da kula da bayi da kula da dabbobin kawai ana kula da su dukan a tare wuri guda yace ina tunanin ne halal su zo su tuba su musulunta sai na mai musu da yayansu da matansu da dukiyoyinsu sanan ba burin shi bane ya ci ganima asalin burin ne su shiga musulunci alheri yake so ya kai gare su shikenan sai ba su taho ba daga nan sai ya raba ganima Wadda fika yu'ti rijalan al-mi'ata min al ya yata'allafuhum 'ala al-islam shikenan kamar da manzo Allah ya saba sai ya dubura guda ɗari, sai ba mutum guda dan ya ja zuciyarsa zuwa ga musulunci fa ta mi'atan min al-ibli li kullin min abi sufyana wa ibnayhi muawiyata wa yazida ya bai wa ainihin Abu Sufiyana da ƴaƴan shi Muawiya da Yazid ba Yazid dan Muawiya ba akwai Yazid kanin Muawiya wanda ya mutu a cikin Ta'ur Amwas to wannan shine Yazid dan Abu Sufiyana kenan su biyun nan da mahaifinsu kowa raƙumi 100 shi kadai ji gida ɗaya raƙumi 300 wal harith ibn hisham haka nan ya ba wa harith dan hisham shi ma Raƙumi 100 wa hakim ibn hizam da dattijan na hakim dan hizam shi ma Raƙumi 100 wa ghairihim wasu su ma haka duk rakumi 100 wa da safwan ibn umayya wa kana la yazalu mushrikan ata'an kaseeran haka ya debi kyauta mai yawa ya bai wa safwan dan umayya alhalin bai gushe ba akan shirka qala qala ibn ibn shihab yake cewa haddathani sa'id ibn al-musayyib anna safwan qala sai dan musayyib ban labarin cewa safwan dan umayya ya ce wallahi ce na da Allah laqad atani rasulullahi sallallahu alaihi ma manzo Allah ya bani iyaka abin da ya bani wa innahu la abghadun nasi ilayya alhalin na fi kyamar shi fiye da kowa mutane fa ma bariha bai gushe ba ya otsini yana bani hatta innahu la ahabbun nasi ilayya sai da yawa ya gari na fi kaunar shi fiye da kowa a cikin mutane sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kine mai kyauta kamar iska to ina ma a cikin dariƙa da irin waɗannan hadisan za su dinga yin labaransu da waƙoƙinsu su dinga faɗan na gaskiya su kyale wannan shirita tunda dai sun riga sun jarabtu da waka da labarai to su dinga faɗa wanda suka inganta kuma wanda ya inganta ya isa ya faɗi falala, annabi sallallahu alaihi wasallam ba a buƙatar mai rauni ko da guda ɗaya wajen bayyana halin kirki da nagarta da jarinta da mazantaka da kirki da kyauta da yalwa hali da sakin fuska na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya cikin muslim mujalladi na hudu shafi na 1806 eh, a lamba hadisi na 2313 thumma atahu wafdu hawazina bil ji'rana sannan sai mutanen hawazin suka zo suka same shi a rana kad aslamu sun riga sun musulunta fa qalu ya rasulullah kace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ahlu ahlun wa ashiratu ce ga mu nan dangi guda ne kuma kabila guda ne wa qad asabana min bala'i ma la yakhfa alayka mun dai shiga bala'in da kai ma ka san shi an kwace mana dukiya da 'ya'ya a wannan yaki ba mu da komai yanzu famnun alaina mannallahu alaika suka ce kai mana falala kai ma Allah ya ma falala ka mana aikin da ka saba na alheri Allah ya kara maka alheri ya manzo Allah da suka manzo Allah wannan kirari manzo Allah ba a tambaye shi sai ya bayar baya hanawa shikenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya riga ya raba dukiya ya ba al'umma gaba daya sai ya ce abna'ukum wa nisa'ukum ahabbu ilaykum am amwalukum to dukiya dai an riga an rabe ta mun jira mun jira ku zo ba ku zo ba amma za mu ba ku auction ƴaƴanku da matanku a wuri guda nan kuma kuɗaɗe wato waɗannan dabbobi da sauran abubuwa a wuri guda ku zaɓi ɗaya sai a raba asara kenan ko sai mu dawo muku da su mu haƙura da ɗayan to fa qalu ya rasulullah Allah tu khayyirana khayyartana baina amwalina wa ahzabina ya rasulullah yanzu nan kana ba mu zabi ne tsakanin wai mu zabi ko ƴaƴan mu da matan mu ko kuma dukiya yaushe ma za a hada tsakanin ƴaƴa da mata a hada darajar su da dukiya bal taruddu alaina nisa'ana wa abna'ana mun zabi kai mana da matan mu da ƴaƴan mu fa za ahabbu ilaina mun fi son haka fa qala lahum sai yace amma ma kana li to duk abin da ke hannuna ni annabi alaihi salatu wassalam na mata ko 'ya'ya da aka riga aka raba wali bani abdul mutallib ko yake hannun duk wani jinin bani abdul mutallib a wannan runduna fa huwa lakum na dawo muku da shi wa idza ma ana sallaitu Zuhra bin nas da mun da safe ne yace to idan nayi sallah azhar anjuma fa qumu ku miƙe fa qulu ku ce inna nastashfi'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila almuslimina muna neman manzan Allah ya neman mana ceto a gun musulmai wa bil na ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna neman ceton <clears throat> musulmai su nema mana ceto a gun manzan Allah fi ila wa nisa'ina ku tashi ku sake mikewa ku yi wannan roƙon cewa mun musulunta jama'a ku taimaka mana muna neman rangwame da ahuwa ku dawo mana da yayanmu da matanmu ku taimaka yanzu za ku ba mu taimako ne don ba mu da haƙƙi in kun miƙe kun yi wannan maganar ni kuma na san abin da zan faɗa in ji manzo Allah kenan ko Shi shikenan da aka zo aka yi haka fa wudiyakum inda zalika wa as'al lakum sai na baku na maimaita muku cewa na baku na wadin sai mutane wato su gani su ma sai su falamma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nashi zuhra inda ma'aikin Allah ya salla azhar fa qamu takallamu suka miƙe suka yi magana billazi amarahum bihi abin da ya umarce su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace amma ma ka amma ma kana li wal bani abdul muttalib fa huwa lakum to abin da yake ainihin hannuna ni da banu abdul muttalib to wannan wato yana ya zama na ku ba komai fa qala al muhajiruna sai muhajirai gaba ɗaya suka ce wa ma kana lana fa huwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu ma daukacin muhajirai duk abin da ke hannunmu na yayanku da mata mun ba manzo Allah dama yayi duk abin da ya ga dama ma'ana ya dawo muku da su fa qala al-aqra ibn habis shi wani mai suna aqra dan habis yace amma ana banu tamimin fala ce to da ni da jama'a ta banu tamim mukan ban da ba wannan kyauta ba za mu iya ta ba wa qala uynat ibn wani da dan hasan yace amma ana banu fazara fala ni ma haka da ni da kabila ta banu fazara mu ba za mu bayar ba wa qala abbas ibn mirdas amma ana wa banu sulaim fala ce ni ma da ni da kabila ta banu sulaim wallahi ba za mu bayar ba fa qalu banu sulaim bala suka ce i kuwa? ma kana lana fa huwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu kan mun bayar sai dai ka rika na kai kadai ya kai abbas dan midras fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce amma man tamassaka minkum bi haqqihi min hadha sabi Falahubi bi kulli insanin sittu fara'idan min awwali sabayin usibuhu yanzu manzo Allah zai siya da kanshi ne ya mai musu sai yace to shikenan wanda da yace ba zai ba ya da haƙƙin kai ya bayar amma ni kuma ga wani tayi sabo duk wanda yake da wani bawa daga cikin mutanen nan yana hannun shi to ya basu ya zama bashi a kaina next yaki da za a samu ganima to za a bashi kaso shida na wannan gwargwadon duk kowane mutum daya za a ninka ne kaso shida ku ba su ƴaƴansu da matansu na muku alƙawarin zan ninka muku su shida ka duba irin alherin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shikenan falahu bi kulli insanin sittu faraida kowane mutum daya kaso shida min awwali sabil daga farkon bayi usibu wanda zan samu nan gaba faraddu ila nasi abna'ahum wa nisa'ahum sannan waɗannan masu ainihin wanda suke tirjiya din nan sannan suka mayar sai da suka ji an musu alƙawarin cewa za fa a basu haƙƙin su ne haƙƙin su ne suna da haƙƙi da haka manzo Allah bai kyare su ba kowa bai kyare su ba to bai kamata mu mu kyare su ba addinin shi a ne da sai a ce to ka gani ko yanzu sahabi kenan a ce manzo Allah ya ce ayi kaza kawai ya ce a'a to ya kan manzo Allah iya fahimtar wajen ne shi manzo Allah bai fahimci haka ba kai ne dan take bai zaka fahimci haka ina fata mun gane manzo Allah shi bai fahimci wannan abin da suka ne rashin kunya ne ko rashin ladabi ba haƙƙin su ne kaman barira ce da mijinta aka yanta ta aure ya shi tsakankanin su da shi bawan ya dinga binta anguwa anguwa a Madina yana kuka mai lawa ya ce hawaye yana jika gemun shi yana ce mata don Allah ki hakuri mu ci gaba da zama domin ya halasta in ta ga dama ta zauna mutunta na ya da bawa amma in ta ga dama bai halasta ba Kana bin shi tana roƙon shi manzo Allah ya tausaya wannan abu ya kira ta yace bari ki tausaya wannan mutumi mana ku ci gaba da zama auren nan sai manzo Allah doka ce ko shawara yace a ni kawai ina nema mushi ceto ne inna ma ana ashfau yace to wannan ce tambaye sama bayan manzo Allah to shikenan barariyar baiwa ce fa baiwan matar shi barariya da wanzu ne wani sai ce ke dan kaza kaza kazan ki to amma mai da ke baiwa ka ga mun shegiya yarinyar matarka ya aikin matarka ka sa ta aiki ta ce to umarni ne ko shawara ka ce shawara ta ce to ba za a yi imagine reaction da zaka yi a wajen matsayinka na mai gida to to kuma kalli reaction din ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan to a wurin da ce bari ya shikenan kin zama kafira tunda ni annabin na umarce ki da shawara baki bu ba bai ce haka ba ko amma sai wannan take bai ce to ka gani sabai suna wa annabi rashin kunya to wannan yanzu tuhuma ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin asali manzo Allah baya shiru akan munkari baya shiru akan munkari kai kuma kana cewa ga wani munkari ya gani yayi shiru to lazimin magana shi ne ko dai bai san munkari bane to kafi shi ilimi kenan ko kuma ya san munkari ne bai yi inkari ba to yayi ya koya annabta da aka ce ya koya wani sako kenan da aka ce ta shirtar da mutane kaga ahlahu mamurru to dan shi'a yana yana yin kaso bara ne bai san menene consequence bai san taba a da ke kai na zunubi bai sani ba Allah shi kyauta waɗannan mutane manzo Allah ya ce musu to ku basu zan ba ku kaza kun ji ko ya lallashe su sai suka mayar akhrajahu al-imam Ahmad fi al-musnad a mujalladi na biyu shafi na 184 da ibn Hisham a cikin sirrin nabawiyya matbu'a ma rawd al-an mujalladi na hudu shafi na 152 da kuma bai haƙi a cikin dalailin nubuwa shafi na 100 da mujalladi na 5 shafi na 194 zuwa da 6 wa qala al-haythami fil majma haythami ya fara cikin majma' al-bawaid wa mamma al-fawaid cikin mujalladi na 6 shafi na 187 da 8 yace rawahu abu dawud bi ikhtisarin kathirin abu ya rubuta shi da ikhtisari kwarai wa rawahu ahmad wa rijalu ahmad asaniduhu thiqat mazajin imamu ahmad suna da mazaje masu ainihin wato amintattu wanzur ibrahim al ka karanta ibrahim a cikin siratul sayyid sira cikin ainihin wato shafi na 569 zuwa da 70 wanzurhu muktasaran fi sahih bukhari al-matbu ma fatih bari ka karanta shi a cikin sahih bukhari wanda aka buga tare da fatih bari a mujalladi na 8 shafi na 32 zuwa da 3 a lamba hadisi na 4318 zuwa da 19 mun ji wannan ha ila yau yace wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma qala Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa da yace ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil ji'rana man min khanay wani mutum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same shi a rana, lokacin da manzon Allah yake dawowa daga Hunain wa fi thawbi bilalin fiddatun a cikin tufan bilal yana dauke da ainihin azurfa da aka tara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakbidu minha wa yuti nasa manzo Allah yana danka yana baiwa mutane yana danka ya ba wannan ya ba wannan fa qala ya muhammad sai wannan mutumi dan ka tobara bari ka ji shi sai yace i'dil to ta muhammadu ka ji ba sunan manzo Allah ya kira a dai dinga yin adalci eh a dinga adalci qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wai haka tir da irin wannan magana taka wailak ka shiga uku bala'i ya ganka wa man ya'dilu idza lam akun a'dilu duniyan nan waye zai adalci idan ni manzon Allah ban yi ba sallallahu alaihi wasallama laqad khibta wa khasirta ka tabe kuma kai asara illam akun amin manzon Allah yace laqad khibtu wa khasirtu illam akun adil wallahi na tabe kuma nayi asara in ban yi adalci ba fa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wane mutum sai umar yace ya manzon Allah da'ani ya rasulullahi aqtul hadha al-munafiqa ya manzo Allah ka bari kawai na kashe wannan munafici fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ma'azallah ina neman tsari da Allah an ya an nasu anni aqtulu ashabi mutane za su je su dinga labari cewa ina kashe sahabbaina inna hadha wa ashabahu yaqra'una al-qur'ana amma dai wannan mutumi da shi da jama'a shi da su biyo bayan shi to za su dinga karanta Qur'ani la yatajawazu hanajirahum baya wuce makarun su bai wuce ainihin wato makogwarin su yamriquna minhu suna fita daga cikin ainihin Qur'ani ko musulunci kama yamriqu samu min ramiya kamar yadda kibiya take fita daga jikin baka abin harbi a wata riwaya manzo Allah ya ce in ka duba zaka ga abin da ta bari na burbushi ba za ka ba za ka gani ba wannan hadisi cikin sahih Muslim a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in, a lamba hadisi na dubu ɗaya, da ainihin wato talatin da shida. wannan matsala ita ce matsalar ta shafi ainihin kaziya ta khawarij zamu zo mu ji ta a gaba insha Allah wanda kuma yana daga cikin karatuttuka na karshe-karshe wanda Malam Albani a rayuwarsa Allah ya ji shi da rahama masu son su je su je su ji kantsar karatu a can ba irin wannan buge-buge da kama kama da muke ba walamma atar rasulu sallallahu alaihi wasallam ma a'ata min tilkal ataya fi quraish wa fi qaba'il arabi yayin da manzo Allah ya ta da waɗannan kyaututtuka da ya bayar ga quraishawa da sauran kabilu walam yakun fil ansari min ha shay'un mutanen Madina manzo Allah ya fita batun su bai ba su komai ba Waje da hazal hayy min al ansari fi anfusihim sai suka ji kaikayi a cikin ransu hatta qala qa'iluhu har cewa laqad laqiya wallahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce tabija manzo Allah fa ya gamu da mutanen shi waɗanda suke yan garus shikenan mun mun zama ƴan kallo fa dakhala alaihi sa'd ibn ubada radiyallahu anhu sahabi sa'd dan ubada Allah ya kara masa yadda sai ya shigo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa kala yace ya rasulullahi yace ya manzo Allah inna hadha alhayya min al-ansari qad wajadu alayka fi anfusihim to wallahi waɗannan kabila fa ta mutanen garin Madina suna jin haushinka a cikin ransu lima sana'ata fi hadha al-fai ba dan komai ba sai dan abin da ka aikata game da wannan ganima allazi asabta wanda ka samu wa kasamta ka raba fi qaumika gaba ɗaya ka raba wa mutanen garin ku wa ɗaya ta tsaya ibaman ka ba da kyautuka masu girma fi qabail al ard a cikin larabawa wa lam yakun fi hadha al al-ansari al-hashim babu wanda ka baiwa kora kumi guda a cikin mutanen garin Madina manzo Allah muka yi maka ka raba kowa ka ba mutanen garin ku ka ba waɗanda ba 'yan garin ku amma mu ka hana mu to gaskiya mutane suna jin haushin abin da kai bai musu daɗi ba shine iya wato yayi taurin rai yazo ya ruwaito manzo Allah wannan labarin shi manzo Allah ya ce kala fa aina anta min zalika ya sa'ad to kai sa'ad me na naka ra'ayi yanzu na ji ra'ayin mutanen garin ku mutanen quraish a Madina ko to kai me naka dake sa'ad jarimi ne kuma ba zai ƙarya ba radiyallahu anhu fa kala ya rasulullah ma ana illa min qawmi sai manzo Allah ni ma ɗaya daga cikin su ma'ana ni ma irin abun da nake ji a raina kenan <laughs> kaga a irin wannan dai shine maganar da muka yi daga dan shi a sai ce sa'ad kafiri yawo manzo Allah tirjiya kaga manzo Allah bai kafarta shi ba qala sai manzo Allah yace fajma li qaumaka fi hadhihi alhadira to yanzu yanzu nan aje a kira mu da mutanen Madina a kira musu su tare a wannan ɗakin taron gaggawa emergency قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحذيرة سعد يفتنن دنن يتتر أنصارا وقباكي ديا suka suka taru a wannan waje fada'a rijalun min muhajirina wasu daga cikin muhajirai suka zo fatarakahum fadakhalu sa'ad ya basu suka shiga waja'a akharuna faraddahu wasu da suka zo sai hana su shiga wadanda sun cika mai ido sa Abubakar ne manyan sahabbai yana ganin ba zai iya su ba ko irin zaka ana wata walima an ce sai sai ne ticket ko sai wani bai da take kuma sai tuka masu gadin ido dole a bashi shiga haka iya saboda karamar shi da fuskar shi sai a bashi shiga wani kun yabo sai a ce kuma kuma baka da ticket shikenan wasu suka shiga daga cikin mutanen da ba sa cikin mitin din ma'ana su yan kallo ne kenan yanzu kawai ko wasu kuma sa dan dan eh, ubada ya hana su shiga yace ba da ku ake wannan mitin din falam majtama'u lahu atahu sa'adun faqala da suka taru sai manzo Allah sai ya je kuma manzo Allah ya ce mishi kadista ma alaka hadha alhayy min al-ansar ga sunna tara maka su ya manzo Allah fa atahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yazo inda suke fa hamidallah wa asna alaihi bima huwa ahlu manzo Allah yazo innal alhamdulillah kaza kaza kaza kaza kaza summa qala yace ya ma'ashar al-ansar ya ku mutanen Madina ma qalatun balagani balagatni anku wani zance ne ƙala wato zance mara daɗi kenan wani zance ne mara daɗi da naji daga gare ku wajadatun wajadtumuha alayya fi anfusikum wai ku mutanen Madina kuke jin haushi na ni annabi ku ne wai da gaske ne yana musu tatabbut kenan kafin ya ɗau mataki ko wani bakin zance ne naji daga gare ku ya ku mutanen Madina wai mutanen Madina kamar ku mutanen alheri kuna jin haushi na ni manzan Allah naku fi sayil Buhari. falan jama'u qama nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala kamar a cikin bukhari manzo Allah ya miƙe yace yace ma hadithun balagani ankum wani zance na ji abu daga gare ku fa qala fuqahul ansar sai masu hankalin cikin mutanen Madina suka miƙe suka ce amma ru asauna falam yaqulu shay'a Man mu ba su ce komai ba wa amma nasu minna fa hadithatu asnanihim qal fa qalu Eh, yace ah, suka ce mu dai manya ban faɗi koyi ba amma akwai matasa waɗanda ba su da hankali ya manzo Allah yara ne masu wuta shekarun su ba su kai ko ina ba su ne suka yi wannan magana kaga wannan magana ta da ce masu hankali cewa ya manzo Allah wannan abun ba wai ra'ayi ne am da aka yi ijma'i akan shi ba zance ne na wasu suka faɗa sadi je kai maka labari kaman zancen namu ne gaba ki suka yi wannan magana domin dai su kautar da munin magana faqalu suka ce yaghfiru Allahu li rasulillahi yu'ti quraishan wa yatrukuna ce mutane suke ce oh Allah ya jikan manzon Allah Allah ya fi mushi yanzu nan sai ba quraisha mu ya hana wasu yufna taqturu min dima'ihi alhalin ga takubban mu da ragowan jinin waɗannan quraishawa mun kashe da yawa daga cikin su amma wai dan sun shiga musulunci shekaran jiya waccan wai su ne a gaba da mu Allah ya fi wa manzon Allah wannan kuskure ma'ana irin maganganun da suka yi kenan Alalisa ne, ha sha Allah wannan ya cikin sahih bukhari a cikin mujallal 8 shafi na 25 zuwa 35 zuwa zuwa 50 da kuma ainihin wato 53 amin ko shikenan sai manzo Allah ya ce alam atikum bilalan fadakumullahu ashe ban zo na tarar da ku patattu ba Allah ya shirye sheku ta hanya ta wa alatan talakawa fa lau, Allah ya azurta ku wa adan kuna gaba da junanku fa allafa Allahu baina qulubikum Allah ya haɗa tsakanin zakatunku qalu bala Allahu wa rasuluhu suka ce bala Allahu wa rasuluhu haka ne Allah ya san haka manzon Allah ka san haka amman wa rasuluhu Amman wa afdal Allah da manzon shi sun fi falala sun fi daraja sun makala manzon Allah ya ce ala tujibuni ba za ku ba ansa ba ya ma'ashal ansa ku ba na amsa mana kuma ku faɗi magana irin na faɗa mana qalu bima za nujibuka ya rasulullah sai manzon Allah mu ko wace irin amsa za mu baka ai mun yi kuskure sai ya ce lillahi wa rasulihi alman wal fadl suka ce Allah da manzon suke da falala da daraja qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce amma wallahi na rantse muku da Allah law shi'tum la qultum da kun ga dama sai ku ce kuma fala sadaqatu kuma da kun faɗi gaskiya wala suddiqtum kuma da an gazgata ku sai ku ce da ni ataitana mukazzaban ka zo wajen mu ne alhalin an karyata ka fasaddaqna ka mu gazgata ka kuma sai ku mun gori wa mahzulan an wulakanta ka fa nasarnaka muka taimake ka wa taridan an yi watsi da kai fa awainaka muka baka masauki wa ailan ka zo mana baka da kowa fa asainaka muka tare a tare da kai awajadtum ya ma'ashar al-ansari fi anfusikum wai da gaske ne kun ji haushi na manzo Allah ya karme ta musu wannan tambaya fi du'aihi fi du'aati min ad game da wani abu na duniya sai ce ta'allafat biha ta'allaftu biha qauman wanda nayi nufin jan mutane a jiki yuslimu dan su musulunta wakkaltukum ila islamikum ku ko na jingina ku da musuluncin ku na kyale ku da musuluncin ku ne wannan gaba gashi ta yi nisa kuma ba mu kai karshen ta ba kuma gashi lokaci ya ƙure ina ganin za mu tsaya ne idan mun dawo sai mu ɗauko daga baya can da yake cewa tun daga yadda ke cewa fi sahih bukhari ya fi kama da gaba ko insha Allah sai mu kwana nan insha Allah mu je aka kare a wannan ainihin wato ta tabar za ta faru tsakanin manzo Allah alaihi salatu wasalam da mutanen shi mafiya kusanci sune ansarawa wa alaikum salam wa rahmatullah Amin. amin amin amin wato ita wannan da karantarwa ya kuma ba yana da muhimmanci noma ɗalibai ku ƙara yi muku addu'a na tsari addu'a na ci gaban wannan wuri da kuma addu'a na soyayya da kuma mutunci a tsakanin ta haƙuri da juna wato ishi ne na eh, mata da lura da mata da mutunci inji wanda kuma kayi bayani wata kila ma a tsofaman ta kai wannan bayani mu musulmi abubuwa suna faruwa wasu lokuta ya kamata mu lura mutum ne da ya ce a gida bayi da lokacin zama da ya yi bayani ya tara iyalai da nuna musu muhimmanci ya yan mata kuma akwai wato abu ƙyalƙyalai a cikin wani a waje wanda sai ta shiga university na mu kaga yaran musulmi wadan sai zuwa da hijabi sake sa cire hijabi na sa wani wurin za ta kauka yawa ne me yasa shi ne alaƙa tsakanin uba da ƴaƴan su suna samun matsala wannan sa ko musulmi media wato gidan jaridu da gire-giren su ba ma lura da shi dan mutum saka suke irin waɗannan abubuwa da yawan musulmi ba su masa gida ba da kuma karatu da larabci su ne ne digiri ya yi masa ingilishi amma me zai yi wa ya tafi ɗaya irin waɗannan alheran ya yaɗa a duniya don kafirai ma su sani cewa mun mun fi su asali a lura da imajinan su ba wannan ya kamata mu lura. Farannan ko faransa ko amma an sami yan matan haka aka tara an tafi da su wallahi har har yuɗe wasu da ɗaya ko ba ta wani kare yuɗe wasu da yi ma kuma kan hasashen sabarar da su yi magana amma mutum da zama ya sa menene suna so su wani su ne ma ainihin su ne bi hmm. hmm. a lokacin shugaban garin mu musulmi a madadin mu ga da suka kuka da hmm. wanda ba ba mu yadda da shi ba kuma nuna wa ma aka nuna cikin jaji a kuma su waɗanda ba musulmi ba kuma an tura ta alabi mu bai bayani wannan shi ta ga yaushe da ka kawo kayi bayani to wata kila ce yaro da ne a wa'azin su za su iya tunanin waɗannan ba. wannan neman na kawo wannan bayani ne a a push for thought hmm. wato da zai sarrafa tunani ko hmm. yes ya kamata mu yin ya kamata mu nuna irin waɗannan don cikin da bayanai da yawa a cikin sabarar nan amma gaskiya ne ba wata ne a nan da wuya mun karatu Allah ya ta amma kuma ne har yi maka kowane kamawa wannan ne yana da muhimmanci mu tsaya da yin fassara yana da muhimmanci mu yi magana yadda ya dace wasu hukunci ya koya annabi ka kamar ne suka ba ba hukunci ba ta mana wannan ne ko magana ma kai da tsari irin waɗannan wuraren in an zo a gaban su gaskiya ya da a gaba da tunda Allah ya yi wa waɗannan nasu albarka kuma za su je inda ma bautar ko a bayan ran kuma za su iya sarrafawa a rayuwa yana Allah ya saka wa kowa da amin Allah ya saka alheri wannan karin bayani da malai na wani da wani wani ya Eh, akwai waɗannan maganganun cewa kafiran duniya suna cewa za su ɗauki fansa akan yakokin da aka yi na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganganun ne kawai da suke wanda za su faɗa ne kuma za su yi aikata waɗin amma in dai ɗaukar fansa ne musulunci ke bin su fansa domin su sun yi wa musulmai ta'addanci wanda ba a taɓa yin irin shi ba a wurare da dama tarihi ya tabbatar ba ba abu ne koyayye ba tun daga kan eh, Bagdad da ƙasar Asbaniya da nan kusa ma irin su Kosovo da Afghanistan ko ina babu inda ba zalunci musulmai a kashe su ba ko a nan ƙasashen ta haka al'amari ne wanda yake mu musulmai muna cikin wato abinda balarabe ke cewa bainal mitraqati was sindan tsakanin o makira da da guduma kafirai suna zargin mu suna bata mu suna bata addinin mu kuma a cikin waɗanda ake gani da sunan musulmai su ma suna bata addini ka ji zama fahimta addinin yanzu ya yi matukar wahala ko da turawa yanzu ake samu suna musulunta galibin suna musulunta ne sakamakon karatu ba wai dan suna ganin wani halin kwarai daga musulman da suke rayuwa da su a suna karatu ne a nazarce sai sa su gane gaske da ke cikin musulunci saboda yanzu gama garin musulmi ya rabu da asalin abin da ake cewa musulunci nashi kawai yake wata al'ada ce da aka sata a wani burgani ake ganin an mata fenti an kira ta da suna musulunci asalin musulman kuma kamar yadda malai ke faɗa ba su da muryar da za a ji kawai mu yanzu wataƙila ba mu da irin muryar da ake ji wadda za ta zama tana wakiltar musulmai waɗanda suke kuma wakilan musulman ba sa wakiltar musulmai yadda ya kamata sawa'un 'yan siyasa ne ko shugabanni ko opinion leaders ne ko sarakunan gargajiya ne ba sa wakiltar musulmai a duk duniya ba wai a nan ƙasar ba irin wakilcin da ya kamata zaka sai zama musulmai kamar suna wani zama ne na ƴan marina zaman karo a kwarofi ake cewa ko ba rini ba matsa kamar ba su da ajanda so sannan kuma a lokaci guda akwai kuma wato yaƙi academically da ake wajen muzanta asalin tarihin musulunci dinnan mun yi wannan karatun a baya duk da irin waɗannan alayyar da suke cikin tarihin musulunci in kana karatu a cikin rubutocin turawa za ka tar da ɓatanci mummuna akan meye musulunci suna yin wanda sanan wai suna bari mustakhraj din nan ka dauki bayan ko sai mu bashi mu tashi da kan alfa'il mustakhraja kamar ce ta samu matsala wallahu almusta'an kusa karfan nasar ba ka da tabbas ko ta mana rashin tabbas din nata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai karatun bukhari a makkah insha Allah bayan sallar isha yau